kungiyar kwallon kafa ta Ayas ta samu nasara akan Ek Etan da kwallo uku da nema a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni zagaye na farko. Shakhtar Donetsk sun sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da Hoffenheim. Real Madrid a Spain ta samu nasara akan Roma na kasar Italy da kwallo uku da nema. kungiyar kwallon kafa ta Valencia kuwa ta sha kashi a hannun Juventus da kwallo biyu da nema. Sai Benfica wanda ta sha kashi a hannun Bayern Munich da kwallo biyu da nema. Yombos ta karbi kwallaye uku a gidanta a hannun Manchester Manchester United. Victoria Pleasant kuwa sun sulhunta su ma biyu da biyu tsakaninsu da CSK Moscow na kasar Rasha. Manchester City a kasar Ingila ta sha kashi a hannun Lyon na kasar Faransa da kwallo biyu da ɗaya. A yau za a fafata a gasar European League na farko na shekara 2018 ɗin wanda ke wasa ne na kasa da sakarin nahiyar Turai. Wasu daga cikin wasannin za a fafata kungiyar kwallon kafa ta Pop za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Sai Sabiya suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Standard. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Villarreal za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rangers. Dynamon Kip za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Astana, kungiyar kwallon kafa ta Marseille suna fara tare da Spartak Moscow. Sai Lazio da su fafata da da su fafata da Apollon Limassol. Kungiyar kwallon kafa ta Rennes ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Job League ne, sai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal inda za su fafata wasan su da kungiyar kwallon kafa ta Foltova. Sai Celtic za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rosenborg. Ita kuwa Dinamo Zagreb za su fafata da Fenerbahce ne. Kungiyar kwallon kafa ta Super Sector suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Starbuck sai kungiyar kwallon kafa ta Molbida za su fafata da Borisov yayin da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Salzburg a wasannin da za a fafata din a yau har ila yau a wasan da aka fafata a jiya tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Valencia da Juventus a wani labarai na nuna cewa shahararren dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Juventus Cristiano Ronaldo ya fice a cikin wasan tare da hawaye sakamakon alkalin wasan ya bashi jan kati a wasan da suke yi na cin kofin zakarun nahiyar turai alkalin wasan dai ya samu nasarar bashi wannan jan kati ne a cikin minti na 29 da fara wasan a lokacin da suka haɗe da wani ɗan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta valencia mai suna morilo inda ya nuna cewa ya mai abin da bai dace ba sai dai a wannan lokaci sai da alkalin wasan ya garzaya zuwa wajen mataimakin alkalin wasa don sanin abin da ya faru a haka ƙungiyar ƙwallon kafa ta juventus ne ta samu samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Valencia da kwallo biyu da nema duda shi wannan shahararren dan wasa iya waje sai dai kungiyar kwallon kafa ta Juventus din ta ce za ta ɗaukaka kara akan wannan kati da aka ba wa dan wasan dan dubawa inda take bayyana cewa katin bai sa bai dace samson a ba wa Cristiano Ronaldo ba iya abin da ya sawaka kenan daga nan dan dandalin biyo ya huta lafiya